alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi ah, dauda ka hutu rarara ya kara sakin wato wata sabuwar waka wato wanda yake kira wato mai girma kwankwaso kenan wato da sunan sula mun wasu da shi a wannan waka yana magana kamar cewa wato sula baya cikin wato a ah, ministoci wanda aka bayarwa kuma sula biyu da wani matsayi a wannan country na nigeria gaba daya bai da wani kujerar da ake ji da shi kuma ko na sanato ko na wani dai kujera hakan nan sai ko ina to ina zaman gida ne ina zaman kashe wando a gida kuma ganduje ya samu karbo a cikin wato apc daji shugaban fati kenan na wato nigeria gaba daya a dauda ka hutu rarara gaskiya ina cikin zafafan magana ga wato kwankwaso kenan na jihar kano wanda aka fi sani da jagora ko kuma ce madugun siyasa amma shi dauda ka hutu rarara ya fi saninsa wato da sula ya kada faɗin cewa kwankwaso bare gan bayansu ba sai ko su su gan bayan kwankwaso insha Allahu wato gawuna is coming very soon abba shirya kwashe kayansa ya bar gidan gwamnati a wannan waka dauda ka wuce rarara ya haru abubuwa gaba daya ya faɗi a cikin wannan sabon wakan nasa wanda ya ma wato gawuna da kuma ganduje kenan ya ce yaran sula ba su da kishin jihar saboda bukatar su kawai a su samu abin da suke so ba su san me yake tafiya a cikin gwamnati ba yau da kawo turara ya magana sosai wato a cikin wannan sabon wagan nasa mai suna cancanta